اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a cikin suratul baqara idan ba ku mance ba jiya a mun kwana wato aya ta 90 kenan wato aya ta tasa'in da biyu maka kwana jiya yau goma ga watan wato yau juma'a goma daidai ga watan ramadana hijiran maza Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai Allah da albarka sunayenka kamin ramadana nan ya gushe Allah ka taimaka ya gushe da rashin arzikin mu duka duk wahalolin nan da muka hama da su da hikina da tashi hankali Allah ka sa Ramadana ya wuce da su Allah ka natsar da mu ka kwantar da kullum mu ka ba mu alheri ka kare mu daga sharri Allah ya ce subhanahu wata'ala wa aidan karja ja'akum Musa bil bayyinati kuma hakika Musa ya zo muku da dalilai nu ya ku bani Isra'ila bil mu'jizati da abubuwan mu'jiza Kala asa kamar sanda ta sunna da musa yake da ita wal yadi da kuma hannu wanda yake sawa aljihu ya da shi ya koma fari wa falakil bahari da tsagewar gulbi kuma wato gulbi ya tsage su biyo ciki su wuce su fita duka wayannan ayoyi ne su martaka su mara ijila sannan daga ƙarshe kun karɓi dan maraki abin bauta min ba'di bayan tahiyyar Musa ay min ba'di zahabi ila al-miqati bayan ya yi tahiyya zuwa ga miqati wa antum zalimuna bi takazib kuna azalumai ga rikon wannan dan maraki kuma kun san ba abin bauta bane wa antum zalimuna halu wa hadha kulluhu yadullu ala kadhibi wannan eh, ayoyin duka sun nuna ahli kitabi yahudu wato ƙarya suka yi ala abin nan wannan ya nuna ya nuna ala a akan ce ƙarya suka yi kauli a cikin maganar su da sun kace nu'minu bima unzila alaina muna imani da abin da aka saukar gare mu wato ba gaskiya ba ne, tunda da suna imani da abin da aka saukar gare su da sun tsaya gare shi Wankuru aidan kuma ku tuna ya yadullu ala kadibiyan ku tuna da abin da ka nuna ƙarya suke yi fi idda ƙarya kuke yi alaka zibikum da ƙarya ku fi idda aikumul imana da kuke da awacewa kun yi imani bima unzila alaikun da abin da aka saukar gare ku ku tuna idza akhadna mithaqakum alal amali lokacin da muka rike alƙawari gare ku kan ya aiki ma fi tawrati da abin da a cikin a taura wa rafa ana fawqakum kuma tura kuma mun ɗaukaka dutse daura da saman kanku aljabal wato dutse hina imtana'atun min ha lokacin da kun ka hana kanku ga karɓar wannan littafi muka ɗauka dutse dabra da kanku li da alaikum don ya faɗo gare ku in baku karɓa ba wa qulna muka ce muku khuzu ma kun bi kowa. ku karbi abin da muka ba ku da ƙarfi wa shahadi wa sama'u ma na, bihi ku saurari abin da aka umarnin ku da shi sama a kabulin saurare na karɓa kalu sai suka ce fihe iltifatun muna faɗa ila ghaiba kalu sami'na suka ce mun jiya sami'na qaulaka mun ji maganarka amma wa asaina amraka mun saba ma umarninka asaina ma'duha ala sami'na maqulul qaul wato mun jiya abin da kace mun rage mun jiya kuma ba mu bi mun saba wa ushribu fi qulubihim al-ijla anka tutan yasun bautar ɗan maraƙi da jinin su cikin zukatansu an ka ya zukatansu da sun bautar wani wanda ba Allah ba ay kala da hubbuhu qulubahum son bauta ɗan maraƙi ya ya zukatansu kama ya khalidu sharabu kama ya khalidu sharabu al ardana kama wada abinda an ka sha ya ji kunkuna bi kufrihim wannan ya faru saboda kafircinsu su ai bi sababi kuhuri saboda kafirin wallahun ka gaya musu bai sama ya amurkun bi imanukum in dai haka imanin ku yake yana umarnin ku da bauta ma wani wanda ba Allah ba to wannan imani na ku fir da shi ba imanin kwarai na ba duk imani wanda yake umarnin mai shi ga bautar wani wanda ba Allah ba to ba imanin kwarai na ba imanin kwarai umarni ya kawo mai shi ga bautawa Allah shi shi kadai ba tare da abokin tarayya ba to wannan imani naku da yake ba ku umarni ku bauta ma wani wanda ba Allah ba to bi sama ya amuru kun bihi imanukum bi tawrat imanin ku da na na at-taura da abin da yake umarnin ku da shi na ibadar da da bautawa dan maraki shi imani na kwarai yana shirya mai shi ga yin abin kwarai in ka ga mutum na abin kwarai zuciya ta yi abba ta kwarai eh, in ka ga yana abin da ba na kwarai ba zuciya ta yi abba ta kwarai ba in ka ga yana abin kwarai zuciya ta yi a ta kwarai saboda haka su imanin su tun da ɗan maraƙi ya kasa su bauta to ba imanin kwarai na ba in kuntum ne in dai hakuna da imani biha da at-taurat kama za'amtum kama wanda kuka ce al-ma'ana lastum bi mu'minina ku ba mu'mine kuke ba la'anna al-iman la ya'muru bi ibadati al-jinn dan imani ba ya umarni da bautawa dan maraki wal muradu aba'uha abinda aka ni babannin su suka bautawa dan maraki to fa kazalika antu hakanan kuma iyan da kun ka yadda da abinda babannin ku kai kun ka kama yi lastum bi mu'minina bit tawrati kuma ba imani da at-taura ba wa qad kadzabtum muhammadan kuma kun karyata Muhammadu sallallahu alaihi wasallam imanu biha la ya'muru bi takdibi imani da at ko baya umarni da karyata Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala li ta'ala kuma imani da at-taura baya umarni da bauta ma wani wanda ba Allah ba saboda haka wannan imani da suke da'awa suna da ba gaskiya ne. Allah ya kare mu ya tota imanin mu wala in kana lakum ad-darul akhirah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 a gaya musu in kanan lakum ad-darul akhirah da ana magana suna a su ayan aljanna ko a dan wuta ne to ai wanda da dan aljanna sai ya kai abin da zai kai shi aljanna to in kanan lakum ad-darul akhirah in ko da gidan lahira ai aljanna inda Allah wajen Allah khalisatan ku dai ai khasatan ku kadai nan donin nasu banda sauran mutane kamar za'amtun kamar wanda kuka cewa to fa ta manawar mota to ku yi burin mutuwa in kunta sadiki na in kun zama su gaskiya don ba mai shiga a aljanna sai mutuwa hadisai da suka zo cewa wani ya da ice annabi ya ce laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil janna fi shajaratin qata'aha fi dhahar dariqi kanat udin nasa na ga wani mutum yana tahiya cikin aljanna da kahawa hunai saboda wani ce idan hanya a cikin ɗaya yana cutar da mutane sai ya tsere shi ya ce na gane cikin aljanna abinda an ma'anarsa ya gane shi cikin aljanna wato ya zama ɗan aljanna shine ma'anarsa ya gane shi cikin aljanna wato ya zama ɗan aljanna amma shi gidan aljanna ana yi an tanade shi da duk wanda ya abin kwarai kuma an tanada mai wurin zama mai kyawu in kiyama ta in kiyama ta yi zai shiga kuma ya ci abinci ya sha abin sha amma a nan duniya ba a ci abinci a aljanna ko da an gane ba a ci shi yasa darasin da muka yi da ku annabi yana sauri ya ga ya yi isra'i da mu'araji, ya ga abin nan dabino na aljanna ya ce ya shiga aljanna a cikin muharki cikin muharki ya ce ya muharki ya shiga aljanna sai ya ga wani dabino ya yi ƙiya sosai ya miƙa hannu ya jawo shi shi kenan sai aka ce mai nan gaba dai za ka ce sha Allah nan gaba dai ya ce inda na karɓo shi duk da kun ci shi bai ƙare ba duk da kun ci shi bai ƙare ba kun ga wannan ya nuna ana tanadin aljanna ga wanda ya aikin aljanna amma in ya mutu sannan ya ka shiga cikin aljanna sai ya mutu ya ka shiga cikin aljanna amma dai ana mawarki kana mawarkin ka ga ka shiga aljanna shi ma da kai shiga aljanna abu na wanda Allah ka arzita wanda ya ga dama ko kai tsaye a gwada maka aljanna ko a gwada maka wasu abubuwa irin na aljanna ka zira ka ciki ko duk ma kai shiga aljanna ne Allah kuma shi ka kawo shi ga wanda ya ga dama amma dai in an ka mutu za a shiga aljanna da izinin Allah da ka fata wannan mota ko burin mutuwa in ta Allah ka bi tamannau ash-shaytani ala anna ash awwal a ƙuyi da bisani wato da ya ce a fatamanna ulmauta in kuntun na in kuntun sadiqina fatamanna ulmauta in kuntun sadiqi to manna ulmauta abin na a a awon dakala fi sharɗi sani in kuntun fata manna ulmauta ku yi burin mutuwa in kun zama su gaskiya Ya ce ai in sadaƙatun fi an annaha halakon in kunci wai aljanna ta fita to wa man kana lahu yu'tiruha duk wanda ya zai shi adda ya yana ko zaɓinta ta akan abin da ba ita ba wal ha a da abin da ka kai mutum cikin aljanna mutuwa to fatamannahu ko burin mutuwa Fata fatamannahu ko burin mutuwa wanda biyan ya mutu zai shiga aljanna masu shahada da suka yi shahada za su shiga aljanna amma dai ba kamar wada suke nan duniya suka shiga aljanna ba amma za su shiga aljanna don da kun ga ana sanya su cikin balikotun tsuntsayen aljanna sai tsuntsayen na yawo da su cikin aljanna in cikin zuciya ta ya ji yana son ya ce wani ɗaya ice sai tsuntsun ya tashi ya ce can ya ci ɗaya ice ya yi zamai can cikin ciki to kun ga ɗan aljanna da aka ce ya yi abin nan hannu ne ma haka kawai ya kai ta tahiya watanni hannu ne ɗaya haka ya kai ta tahiya watanni an dunkule cikin bali ƙosar tsuntsu a ba mutum na ba ko ba mutum na ba wata sifa dai ta an kai mai ta jin daɗi ya fara cin daɗi kamin ran da za a mai sai mutum yi shi gudan babba don ɗan aljanna da adda masu da hotu ɗai kowa ta kunya guda gare sai an sa tsane can sama aka kai gare ta a tuka amma mutum dubu goma sha biyar gare masu dafa mai abinci an yi shi cikin ɗan balikwatar tsuntsumi zai ci ya wuce ta hannun ga ta ya isai ga kayan daɗi mu. babu wani ra'ayi a ci su saboda haka wato in an mutu za a shiga aljanna dai shiga a gida daɗi insha Allah Allah ka sa mu cikin yan aljanna walan ya hu abadan walan ya hu abadan bima qaddama taydihim والله عليم بالظالمين ولن يتمنوه ابدا har abada ko ahli kitabi ba za su yi gurin mutuwa ba don sun san mugun abin da sun ka gabatar rigima wanga da kuka gana ana yi nan duniya dasa kasar ga da kashe-kashe da buge-buge da shari'o'i da hikima tashi hankali wanda aka cikin kabari ta yi ta yawa wanda aka cikin kabari ta yi ta yawa saboda haka ba za su yi burin mutuwa ba abadan har abada bai ma kaddamar aidihim min kufrihim bin nabi saboda abinda hannunsu ta gabatar na ce wasu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mustalzimu da kadibi wanda wannan karyatawa talizin ta su. wallahu alimun bil zalimin Allah masani na da mutane azzalumai alkafiri wai jazihin don haka zai saka musu zai saka musu da abinda suke aikatawa ولا تجدنهم ولا تجدنهم أحرس الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمضاد من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون أبنا اليهود والنصارى من مكن سوي بور متوا الله يتي ولا تجدنه والله ذاك سامس لام لام القسم لام ولا كتاب للنبي الله yana magana da annabi cewa wallahi zaka samu ahli kitabi aw li kulli qari'in salihin lil fahmi ko kuma duk wani mai karatu wanda ya cancanta yayi fahimta Allah na magana da shi wallahi za ka samu ahli kitabi a harasan nasi ala hayatin sun yi kowa kwaɗayin rayuwa za ka iske su a harasan nasi ala hayatin sun yi kowa kwaɗayin rayuwa wato kwaɗayin rayuwarsu ya yi yawa kwarai da gaske wahiya alhayatul mutadawila so su kai a ba su rayuwa mai tsawo wa in kana zalila ko da ƙasƙantacciyar rayuwa ce suna so a ba su rayuwa ne su dade ko cikin walakanci na saboda sun san bane da za su iske in sun mutu wa huwa ablagu min qawlihi wa lan yatamannaw wa lan yatamannaw abada cewa abin nan a harasan nafi wato ala hayati ablagu min wa lan yatamannaw abada bi ma'ana annahu ashaddu an-nas hirsa ala hayat wato su ba ma mutuwa ba sai kowa tsananin fadayi ala hayati wato sai kowa tsananin kwaɗayi alaha ce, a kan rayuwa wato suna son su daɗe kwarai duniya ba su mutu ba saboda bala'in da sun ka san najeransu in sun ka mutu bala'in da ka jiransu ko misali bai da to shi yasa suka gure su daɗe kasai su mutu su iske bala'in ziyadata ala ta tamannin mawuci don ƙari ga rashin gurin mutuwa kabar tunanin masu yi gurin mutuwa wato kwaɗayin rayuwa masu bi wa na kira alhayata ya yi na kira ga hayat a harasar nasi ala hayatin bai ce alal hayati ba dalalatun ala annahu la yubali da har don nuni cewa bai hudewa bai damu da nau'in rayuwa ba mahamudatan rayuwar ta kwarai aw mazmumatan ko rayuwar ta zargi shi dai abin da ya kaso dai ya rayu bal ya tamanna hasulaha wa tulaha faqat shi abin da kawai yake so ya samu rayuwar da ya tsawo kawai banda shi babu abin da a cikin zuciya ta amma shi musulmi so yake ya yi rayuwa mai kyau musulmi son yake ya yi rayuwa mai kyau shi yasa da tarihi za ka ga wasu sun yi rashin a musulmi a sai ka ga mutum yana ta ibada haka nan da an ka kai bai iya ibada ciwo ya yi tsanani rabbi ya ji dama ce ya ce ya Allah idan dai ba zan iya rayuwa ba Allah ta kashe ni yanzu sannan a jima sai a ce a taho sallawa ne ya rasu don su ba su mutuwa sai sun tashi bayan Allah na gari ba su mutuwa sai sun tashi sai ya ji yana son mutuwa sai Allah ya kashe shi idan bai son mutuwa Allah ba zai kashe shi ba ya karahu masa'atahu yana amar ya fata masa rai don duk wanda bai son mutuwa an kace a kashe shi sai ne ya baci ko wani na Allah ya kare mu Allah ka sanya muka su da albarka sunayenka wa minan ladina ashraku wa minan ladina ashraku hmm, kai ke ka karanta shi ko lawo تجدن لهم أعرف الناس ala حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لا يعمر ألف سنة وما هو بمزاده من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون وأهرسوا كما آل كتابي سنة قد رأيوا من الذين أشركوا بسجواء سنك الشركة almunkirin A wa'anda suke kyamar ta yawa alaiha wato a an mutu a sake tashi su mu kai ba su yadda ma ana tashi ya an ka mutu ba li'ilmihim domin su ahli bai abin da yasa sun kai kowa kwaɗayi har da kai sun yi su kwaɗayin rayuwa li'ilmihim da anna mai ilan na yi, don sun tabbatar da in sun ka mutu su ahli kitabi wuta sun kai sun tabbata Donal mushiriki na banda mushrikai li in karihin lahu don su mushrikai ba su ma yadda ana tashi ba ya an mutu wala ya alamu na zalika ba su san azabar da ka jira su ba ya wadda ahaduhun ɗayan su yana burin lauyu amaru da za a raya shi alfasanatin shekara dubu lau abin nan masdariya bi ma'ana anna wa hiya bi silatiha fi ta'wil masdari maf'ulu wato maf'ulu ya wadda wa ma huwa bi muzahibi dadewa ko duniya ai baya nisan tashi mu idihi baya nisan tashi min azabi daga azabar wuta an amara ko an raya shi an yi amara wato abin nan fa'ilu abin da muzahabihi ai ya tamannar hayata wa dulaha ahli kitabi yana gurin rayuwa wa dulaha yana gurin tsawonta wa sa'ilu zalika at-ta'mir shi wannan da ka roƙon wai a bashi rayuwa mai tsawo ya sani rayuwar nan mai tsawo layu za a zai huwa mana mauti ko ya daɗe duniya rayuwar nan ba ta nisan tashi daga mutuwa wal huƙi azabin lahi ba ta hana shi riskuwa ga azabar Allah Do wanda ka son ya tsere ma azabar Allah ibadar Allah zai yi Allah ya kare shi daga azaba ce wallahu basirun bima ya'maluna Allah masani na da abin da suke yi بالياء وقرئ بالتاء بما تعملون والله ذو ابن ذو ابصار Allah yana da basira bima ya amaluna da abin da suke aikatawa la ya kafa alaihi shay'un a a'malihim babu abinda da ta boyewa gare cikin ayyukan su ko jaji zai saka ma kowa da abinda ya aikata wa min ma ya ala qadri imani da yahudi cikin abin da yake karawa ga yankewa imani yahudawa ma ya hamiluha alaihi alhasad abinda hasada take ɗaukar su gare shi wal da kiyayya min ikhtilaqi qisasin wahiya na na na kakkaga kissoshin ƙarya suna kaga kissa ta ƙarya su ce an yi kaza ba a yi ba liyasuddu biha sufaha annasi anil imani bi muhammad don su danne wawayen mutane su hana musu imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min tilka wa min mithli tilka qisas cikin wannan kasar su social wa qad arafu jibrila su mala su yahudu sun san jibrilu huwa malakul wahayi sun sani shi jibril shi an mala'ika mai kawo wahayi bainallahi wa bainar rusulihi tsakanin Allah da manzannin Allah minan nace na mutane wa mikala shi ko mika'ilu mika'ilu muwakkalin bil hasabi matsalar ruwan sama shi an ka wakilta gare ta wasilmi da zaman lahiya to idan suka aka ja musu ayoyi ta yi musu zahi faƙalu sai su ce jibrilu aduwana jibrilu maƙiyin mana mu inda dai ba jibrilu ka kawo maka abin nan sako ba da muna yadda muna yadda da da amma tun da maƙiyin mu ka kawo maka ba mu yadda da shi don mai jibrilu ya zan maƙiyin suka ce ya ci bil azabi wanda duk za a kashe duk garin da za a kashe jibrilu aka aiki na biyu wa ya tsale muhammada ala sirrina yana leƙar da muhammadu sirrin mu in mun kai shiri sai ya kawo mai ayoyi ya ce ga abin da mun ka shirya yana tona mana asiri wato wayannan ayyuka da jibrilu ka yi yana leƙar da sirrinmu wa huwa sahibu azabin shi mala'ika azaba ne wa hasbi mala'ika ne na shahid ƙasa wa shiddati mala'ika ne na tsanani don haka tunda ko haka yake duk abin da ya kawo mu ba mu yarda da shi makiyin mu ba so haba walau kana mika'ila inda dai mala'ika mika'ila na ya ci muhammadan ta zuwa yana kawo sako ga muhammad da amana bihi da mai imani da shi ya ya ci da kasu wa silmi don yana zuwa da ruwan sama da kuma zaman lahiya kun gani wannan girman kai shi yasa suka kago wannan su kago wancan abinda dai suka niyi kan dai su yadda da alqur'ani da manzon alqur'ani wa takabbura anil haqi yin girman kai ga gaskiya da yi yastadayi laƙar ma'adir yana sa mutum ya kago uzurra wanda babu wayo addi ila da'ani kuma girman kai yana sa mutum ya yi suka fi malla ya juza da'ani fi ga wanda bai halitta a yi suka gare shi don ai saboda girman kai na suka suka jibiri jibril wai aduwa jibril aduwa wai su ne wal yahudu da'anu fi jibiri yahudawa sun yi suka game da jibiri. li'annahu nazzala wahayi ala muhammad dan ya saukar da wahayi ga muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi annahu rasulul azabi kuma don wai manzo na wanda ke kawo azaba yuriduna adama tiba annabi abinda suka ni da wanga kakagen ƙarya da suka so suka yi kasu da annabi da anna wahayu ya ga wasu ɗata jibiri don wahayin da ka zo mai yana zo mai na ta hanyar jibiri to so suka yi kasu da muhammadu din shi na suka wanga kage-kage to haka girman kai yake duk wanda Allah ya nufe shi da girman kai to kowane na Allah ya nufe da girman kai to ya samu matsala zai ta kame kame wanda zai hana mai bin Allah ya ce qul na kana da li jibril na man kana aduwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قال الله تعالى قل لهم تبيع مسقومك يعني جبريل نيفو فجبريل مسو يا الله da haka da ya musu man kana aduwar da jibril duk wanda ya dan bakin jibril fale masa bai zanta kai ki ya kashe shi jibrilu ba a canza shi wa innahu nazzalahu jibrilu shi ya saukar da qur'ani ala qalbika da zuciyarka bi iznillah da iznin Allah musaddiqan lima bayna yadayhi kuma eh, wahayin nan da ya saukar yana gaskanta da an gabani ne wato alqur'ani yana gaskanta littafan gabani ne na at-taura qablahu min min kutubi na littafai wanda an gabani ne التي نزلها هو على الرسول قبلك وان shi jibril shi na ya saukar da wayannan littafan ga manzannin da an gabanin ka wanda ya kawo ma haka ya kai ma musa at-taura haka ya kai ma isa injila alaihi musallatu wassalam saboda haka jibril daina ba wani na ba shi din daina ba wani ba abin nan kuma abin wahudan littafin da ya saukar yana gazganta littafan da gabani ne wahudan min ad-dalala kuma shari'a ne daga barin fata wa bushara bil jannati lil mu'minin kuma bushara ne da aljanna ga mu'minai wa azaban wa shiddata al kafirin kuma azaba ne kuma tsanani na ga kafirai wa man ada man amila amalan bi iznillahi wa huwa bil haqiqati aduwwun lillahi al wanda yayi adawa da mutumin da ka aiki da izinin Allah to ga haƙiƙa Allah nan da ya ba da izini shi na yaka adawa da shi ah, abin nan ana bi horaira radiyallahu anhu kana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce inna ان الله قال Allah ya ce mana adali waliyan wanda ya adawa da ni ga masoyina masoyin Allah wanda ka aiki da umarnin Allah shi an masoyin Allah to wanda bi ya adawa da ni ga masoyina wa qad azantuhu bil harbi haqiqa na bashi sanawa akwai yaki tsakani na da shiya wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ba na bai taba kusanta gare ni da wani abu ahabba ilayya mai soyuwa gare ni mimma iftaratu alai eh, bisa ga abin da na faralanta mai don abin da za ka yi in dai Allah za kawa ka fara tsare farilla ta kwan kamin kai wani abu in dai Allah za kawa to ka fara tsare farilla ta kwan idan baka tsare farilla ba to komai ka yi baka yi abin da Allah ka son ka baka maka fara tsare farilla ta kwan amma in ya tsare farilla wa ma ya zala abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil bawa na bai gushewa yana kusanta garan da nafiloli Ya yi nafila da rana ya yi da daddare ya yi zikiri wanda yake na nafila ya yi karatun ƙur'ani na nafila ya yi sadaka ta nafila ya yi nasiha ta nafila Tun da duk waɗanda akwai na farilla to na nafila bayan ya tsare farilla kuma shi na nafila mutum bai gushewa yana kusanta ran da ayyukan nafila hatta wa sai na so shi kwatsara farilla ya tsara nafila to zan so shi bambancin waliya Allah da wayanda ba waliya Allah bane yake shi wanda ba wali al-khasi ba wali al'ani don duk wanda ya tsara farilla shi ma wali na amma al'ani ba khasi ba waliyan biyu na akwai khasi akwai ani to wanda ya tsara farilla waliyi ne amma ami wanda yake duk wanda ya tsara farilla kowa wali na kamar wanda kun ka ji ya ce bawa na bai taba kusanta gare ni kamar ya tsara farilla ta abin da abin da na ta mai ba to hasi a keɓantacce babba kenan wanda an babba ba kowa ka kai ga wannan matsayi ba shi na wanda ya tsara farilla kuma yana tsara nafila kamar wanda ya tsara farilla kamar wanda ya tsare farilla haka ya tsare nafila to wannan shine babban wali wannan shine babban wali farilla dole ta mai an kai an kace sai yayi nafila ko imani ne da son da ya kawa Allah ya sa yayi ta shi yasa don son da ya kawa Allah shi yasa ya ta nafiloli shi ko Allah tun da ya so Allah to shi ma Allah ya so shi da ya zama waliyan Allah to idan ya zama waliya Allah fa a ahabtu in so shi kuntu samahu alladhi yasma'u bihi sai in zama mai ji ne da yake ji da shi in ana kulla mai shi kanu ya tai ya ji na ji na mai magani ba sai ya tai ba shi banda da wannan matsala na gama da ita wa basaruhu alladhi yabsuru bi kuma ni ne ganin sa wanda yake gani da shi abin da ya kamata ya tai ya gani kanu ya tai ya gani na ganan mai na danne mai wannan hanyar waye da wallafi ya shi biya in zama mai hannu ne da yaka jimka da ita kami ya jimka na jimke mai wa wallafi ya yamshi biya in zama mai kawate da yaka tahiya da ita kamin ya yi da ita na gani na rike mai wa in sa'ala ni shi wanga da ya tsare farilla bayan ya tsare nafila ya tsare farilla da kyau Allah ya ce wa in sa'ala ni lalle in ya roƙan na wadiyan da na rantse da Allah sai na bashi abin da ya roke ni in ya roƙi Allah ya kalle maka kawa nan ta kai mai ko yana inda ka zaga sai Allah ya kalle ka in ko ya roƙi Allah ya kai ka lahiya ya dawo da kai lahiya duk rigimar da za a yi sai ka dawo lahiya Allah ya ce na rance da Allah zan ba shi abin da ya roƙe ni wala in sa'azani kuma wallahi in yanne ne ni tsari da wuri zan na zan tsari shi wannan kun ga yayi wahala yayi wahala har ya kai waliyan Allah to wanda yayi wahala har ya kai tun abin nan yana son Allah kaɗan kaɗan Allah ya so shi to shi ko Allah baya ta ba da kawari zai cika mai dukkan abin da ya kamata dama kun san ya ce yayi kamar wanda darasin mu ya gabata a baya abu bi ahadi uzu bi ahadikum ku cika da alƙawari na ni ko in cika da alƙawarin ku to ya cika nashi saboda haka shi ko Allah zai cika mai nashi wanda ya cika nashi wa ina neman tsari ko mazan tsare shi duk da rigima ta yi yawa baki ne ɗaya Allah ta jira da ya ce Allah ta tsare ni to zan tsare shi wa ma taraddatu wa ma taraddatu an shay'in ana fa'iluhu ban taba yin taraddudi ga wani abu wanda zai za a aikata shi ba amma kuma ban yi saurin aikatawa ba an nafsul bisa ga taraddudi na garan mu'mini ya karo mota wanda bai so mutuwa wa ana akarahu masa'atu ni ko ban son in bata mai rai shi bai son mutuwa ga lokaci ya kamata ya mutu kuma bai son mutuwa ni ko ban son in karbai da ƙarfi in bata mai rai Allah in ka bi shi wato duwa da zai yi gyara maka rai ya sani ba zai bata maka rai ba wada baka bata mai ba wada kai abin da ya sata to kai ko haka nan zai yi maka abin da kaka so saboda haka duk abubuwan da kuka gani na hushin Allah game da mu ta samu yana mun kai ba mu yi abin da ya kaso ba saboda haka a kyautace halaye a kyautace ɗabi'u kuma a yi hankuri a yi bauta Allah da kyau a yi hankuri a yi bauta Allah da kyau idan ba a samu bauta mai ba a bar saba mai idan ba a samu bauta mai ba a bar saba mai Allah ka gafarta mana man kana aduwan lillahi قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين to man kana aduwan lillahi da wanda ya san makiyan Allah shi da Allah ya kakiyayya wa mala'ikati da kuma mala'ikun Allah ya kakiyayya wa rusulihi da manzanna Allah ya kakiyayya wa jibrila da mala'ikar Allah Jibril ya ka kiyayya Jibril da kasarar jimi wa ƙuri'a bi fataya bila hamzin wa bihi wa bi hamzin biyayen duna jabara'il wa mikala wanda kuma ya zama yana kiyayya da Jibrilu da mala'ika Mika'ilu adafa ala al-mala'ika min adab al-khasi al-amu domin mala'ika da aka ambata wanda ya zama makiya Allah wa mala'ikati kun ga jibirilu mala'ika ne mika'ilu mala'ika ne shi yasa aka ce ya ɗabar kansa alar am ai wanda fa jibrilu wa mika'ilu alar mala'ika an yi adafin jibrilu da mika'ilu mala'ika da sharafi wa da mika'ilu wa Allah ba ce ma da girman su wa kaunan niza'i fihi ma da kasancewa jaye yahudawa ai akan suna ai akan waɗanda mayan mala'iku guda biyu na suka jayayya wa bi qira'ati miqati bi hamzatin wa bila hamzi kala wa fi ukhra bila game da sunan mika'il abin nan sai a ce mikala babu ya'un fa inna allaha aduwwul lil kafirin to lalle Allah duk wanda ka keya da masoyan Allah to na Allah makiyina da kafirai kowa ka keya da masoyan Allah to ba musulmi na ba musulmi ba ya keya da masoyan Allah kun ga auqa abahira mawqi abdamiri bayanan da halihun wato da a bayyana halin su su kafirai ne wal muradu bi ma'adati man qama bi amrihi abinda aka nihi da adawa nan adawa da wanda ya tsayu da umarni Allah abinda aka nihi da ita ma'adatu li jami'i salihi. idan mutum yayi adawa da bawan Allah guda salihi to yayi adawa da dukkan salihai inda da suke domin duk manuwarsu da aikin su guda ce ma'adatun adawa sai li jami'i salihi, daga dukkan salihai min ibadi cikin bayi wa mimma yahtaliquna min akadi daga cikin karerayen da yahuda suke ƙagawa na karerai da zalika ga wannan zamuhun cewar da suka yi wai anna muhammad ma unzila alaihi ayatun na'rifuhu biha ba a saukan mu muhammadu wata aya wadda muka gane shi da ita ba saboda haka inda an sauka mai da aya wadda muka gane ya fa natta da za mu bi shi faƙalar Allah ta'ala ta kazibar lawa Allah ya ce don ya ƙaryata su ya ce ya karya suka yi su ce ba a saukan ma Muhammadu aya bakan wannan ƙarya ce Ah, Allah ya sauka mai da aya na ƙari an zanna ile ka ayatin bayyana ce. Wala ƙadan zanna ile ka ayatin bayyana ce, wa ma ya furu bi ha illa lafafi ko. Wala ƙari an zanna ile ka ya Muhammadu ayatin bayyana ce, lalle Muhammadu mun saukar da ayoyi bayyana nugare kawa da hatin masu haske. wa ma ya kafaru biya illa fasiquna ba mai kafirce ma ayoyin nan sai fasikai Allahu lil ahadi al fasiquna fasikan nan da an ka sani nan ba wasu ba nan da aka sani ai al mahuduna wa'anda an ka san an san da suwa wa ma ahli kitabi sune ahli kitabi al al muharrifuna li kitabi sun ka karkatar da littafinsu to ahlul kitabi karkatar da littafi sun kai Allah ya ce musu fasikai waye da kullu fi zalika kullu fasikin misalan do wani fasiki kamar su wanda shi ma karkatar da littafi ne ya kai to ya shiga cikin su shi ma fasiki na wa kana min adati yahudi ya zama cikin al'adar yahudawa alƙadima da daɗiya al'adarsu nabda uhudihim in sun yi alƙawari sai su jefar da alƙawarin ba su cikawa da alkawari in sun yi shi Na nabzi uhudin jefar da alkawuransu wa adamin imani da rusuli da rashin imani da manzanni wa tarkin amali da ma anzalallahu alaihim kuma suna barin yin aiki da abin da Allah ya saukar gare su wato suna barin yin aiki da abin da Allah ya saukar gare su abin da Allah ya saukar gare su na littafi suna barin yin aiki da shi wato ba su yin aiki da abin da Allah ya saukar gare su wannan al'adar yahudu ce fi kitabin cikin littafin su wata baya a hawa'in suna bin son rayuwarsu wata khaliki kisassin wahiya suna kaga kisoshi masu rauni liya abidu biha ahwa'uhum don su karfafa son rayuwarsu da shi Wai bi ha'uku biha uqula sufaha'ihim don su sassauce hankulan jahilansu da shi faƙala ta'ala bayanan lidalika sai Allah ya ce don shi mana bayanin wannan watan tambihan li hadhihi al-umma don tunatarwa ga wannan al'umma ala Allah ya kata dubiyan cewa kasu su waɗaga al'umma kasu yi koyi da yahudawa fi dalalihin ga bace bacen su faƙala sai Allah ya ce a kullama ahadu ahadan awa kullama ahadu ahadan na bazawo fariƙun minhum balaktarhum la yu'minun a kafaru bil ayati yanzu sun kafirce ma'ayoyi ayoyi Allah ce wanzila ala Muhammad aka sauka ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zalika naqadu ahadi wannan walwala alqawlina wa kullama ahadu Allah ahada su yahuda duk da sun kai ma Allah wani alƙawari alal imani bin nabi in kharaja suka ce sun yi alƙawari za su yi imani da wani annabi in har ya hito ya bayyana aw ahadun nabi ko sun kai alƙawari da annabi ga wata matsala Allah ya awanu alaihi mushriki cewa ba za su taimaki mushrikai akan yaki ne ba to bayan an rubuta na badahu hufari minhu wasu jama'a cikin yahudu sai su jefar da wannan alƙawari da na ƙadi sai su walwale shi wa jimlati abin da na bazahu jawabu abin nan kullama wato kullama ahadu ahadan na bazahu fariqun minhu ko yace sun ka kulla alƙawari wasu jama'a cikin sai su jefar da alƙawarin wa huwa mahallu istifham al-inkari wannan shine bagiran tambayar dan al-inkari ta musu dan me suka alƙawari suna kayawa bal lil intiqal bal aktharuhum la yu'minun a mai yawan su ai ma ba su da imani mai yawan su ma imanin ma ba su da shi walamma abinna na walamma ja'ahum rasulun walamma ja'ahum rasulun من ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب فبقى فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون Allah subhanahu wata'ala yace a ja'ahum rasulun min indillah lokacin da manzo ya zo musu daga wurin Allah subhanahu lokacin da manzo ya zo musu daga wurin Allah kuma musaddiqan a ba'ahum manzon yana gaskanta littafin da aka tare da su nabada fariqun minhum nabada fariqun min alladhina utu kitaba wasu jama'a cikin ahli kitabi sai suka jefar da Allah littafin Allah wara abure can bayan su ai lam ya'malu bima fi bima ba sai aiki da abin da a cikin littafin ba min al-imani bir rusul na imani da manzanni wa gairi da waninsa. ka annahu la ma fi kamar ba su san ma ha abinda a cikin littafin bana a taura min annahu nabiyyun cikin a taura an rubuta annabi na to sun kai ba su san annabi na ba aw annaha kitabullah ko kamar ba su san ita littafin a taura littafin Allah na ba سيسون كبسون على يوس واتبعوه ما تتل الشياطين واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كبروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب هاروت وماروت وما يعلمان من عدل حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يتعلمون منهما ما يفرقون به بين الماء وزوجه وما هم بضارين به من عبد الله بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون to wata bawu sai sun kabi mata ta dushe yadina abinda shaidannu suke karanta ala mulki Sulaiman da mulki Annabi Sulaiman wannan duk bai sai ka mai sai inda yake wanda sun ka aje shi inda ke sun yi ka tsari ya sun wuce ka inda sun ka aje sun wuce ka bari ka ji shi yanzu ah, wata bawu sun bi adama ala na bada wato sun ka je da littafin wadda ba sai sun ka bi mata abin da abinda shaidanno take karantawa wato sun ka ajiye littafin Allah sun ka bi abinda shaidannun malamai ka karanta musu akhbarul yahudi malaman yahudawa abinda suke karanta musu ala ahadi mulki sulaimana ga zamanin mulkin sulaimana min asiri da kun san za a su tarakuna ko in ce masu miliki. Allah ya jarrabe su da sha'anin sihiri masu miliki. to amma gaskiya annabi Sulaiman bai sihiri ba kuma annabi Sulaiman duk an ka kama mai sihiri sai a an kayan da yake sihiri da su kuma a hukunta shi a yi gina a turbudi to yan an ka turbuɗi sai su kai sai dan da ya tawo da sai ne sai shi gwara musu yanda an ka turgudu sai su tona abin su sai su sai shi sa kun ga ko yanzu cikin da sai in an ka gano shi ba a yasuwa wuta aka hasawa a koni ba a jihawa masai ba a jihawa wani wuri wuta ɗaya aka hasa a koni duk inda ka ajiye shi ɗan na zuwa ya gwada mai ya doko a duniya wuta aka hasa da an ƙone an ka tabbatar da an rasa shi to shi kenan to shi sulemanu da ya gane suna sonewa sai nan inda majalisa ta inda ya ka zama to shi dan bai tahowa nan sai ya ce yi gina nan ƙasa jera sai an ka yi gina duk inda an ka gane mai tsiri sai an shi sai a tona a tsoro ne to shi dan bai tahowa nan to shi ne shi dan ya yi ta hankuri sai da sulemanu ya mutu sai ya taho da masu tsiri ya ce ku tona nan kuma ne suka tona suka ɗauko sai ya ce to da shi Sulaimanu ya mutu Kunga duk dai abinda Suleimani ka gudu sai da ya aukar da shi shi shi shi za a gaya muku kama wada yi na rini ya marai yanzu kawai idan ka biyo ga gona za ka wuce nan ne hanyar ka akwai kare cikin gona mai gonar na nan kuma akwai kare ciki ya za ka yi tun da kare mai gadi na bai bari kawai ya ce ya ce zan yi zan sawa in bugai ya ce tashi ka bani wuri ko ka bugai tasowa zai dawowa ne ya sai ya ce kai wa ne in kai na miza kai ce dutse zan sawa in je ya ce tashi ka bani wuri ko ka je wai dawowa zai ya ce sai suka ce malam to an baka gari malam in kai na miza kai ya ce mai karen nan mai gona nan naka kira an ce malam mai gona in makarenka magana wucewa naka sanyi da ya mai magana ba sai ya bari ka wuce ba ya ce to shi ɗan kare na in ya taso ma kuma ga wanda ya yi shi ka ce a uzu billahi mina shaidanin rajim shi kaɗai kai ma magani ne ba ka da abin da za ka yi kai magani ne koma ga Allah to haka na rayuwa take shi duk matsala da kuke gani yanzu duk hitintunan ga da gani da kashe-kashe da na sabo da aka yi duk shiri na daga shaidan ya jawa shedan ne kuma magani ne kawai dawowa ga Allah da an dawo ga Allah sai ya gama kaya ne da ya wani inda ba a dawo ga Allah ba shi yasa ku ga kullum muna ta tunatar da junanmu cewa a yi ƙoƙari a yawaita ibada a yawaita tuba da istighfari astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai a yawaita shi to da izinin Allah tunda dai ana ba shi hankuri ana kuma neman taimako nai to zai taimaka don shi yace a yi shi yace ai duk abin da a cikin qur'ani magana sai ta to shi yace fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara saboda ka a yawaita dawowa ga Allah shi ɗan shiri ne yawa gare shi Allah ya kare mu daga sharrin sheda. amin to shi na sai sun ka dawo su yahuda wa tabau mata talu na sun ka bi abinda shedannu ka karantawa na malaman yahudawa a akabarul yahudi malaman yahudawa ala ahadi mulki sulaiman ga mulkin sulaiman lokacin mulkin sulaiman min sihir suna cewa yayi sihiri wa annahu unzila alaihi sihir cewa wai an saukan mai sihiri wa bihi malakan nasa cewa da sihiri ya mallake mutane wal janna da aljannu wa yastakhifuna bidhalika subha'u yahudawa suna faɗin wannan magana don su sassauce hankalin jahilansu wa yattabi'una wa jahilansu bisu fi tarki al'amali bit tawrati gabar ya aiki da at-taura wata ba ya da bin son rayuwarsu to fa kadzaba Allahu nisbata sihir ila Sulaiman sai Allah ya karyata dangane sihiri da an kai ga Sulaiman Allah ya ce karyana kuma wa bayyana hukuma istimal sihiri ya bayyana hukuncin wanda ya aikata sihiri fa qala wa ma kafara Sulaiman yace ai sihiri kafirci na kuma Sulaiman bai yi kafirci ba ay lam ya amal sihira Suleiman bai yi kafirci ba la'annahu kufurun dan sihiri kafirci na don malamin sihiri malamin duba kahiri na ba musulmi na ba walakin na bitta shidi wa ƙuri'a bitta takhfi walakin na shayaɗi na kafaru sai dai danun malamai su sun ka kafirta akhbarul yahudi malaman yahudawa alladhina kafaru hum alladhina kafaru sune suka kafirta bil iftira'i suna kaga ƙarya alallahi bil iftira'i alallahi al suna kaga ƙarya suna jingina ma Allah wa nisbatuhu li Sulaiman ƙaryar da sun kaga sai suna jingina ma Sulaiman alaihi salam wa huwa bari'un minhu kuma Sulaiman yayi bara'a daga sihiri kuma kun ji Allah ya ce sihiri kafirci na Sulaiman bai yi kafirci ba to kada ku je wajen sihiri manzo Allah ya ce man ata kahinan aw arrafar fa hu ma yaqulu kad kafara wanda yace wajen malamin sihiri ko boka ya kafirta ma unzila ala muhammad in dai fa hu ya gaskanta shi to ya kafirta ma unzila ala muhammad ko ba zuwa wajen boka raba ku suka da Allah kuma ba za su samar da ku abin da kuka so ba sun raba ku da mai ba ku abin da kuka so Allah ke kuma ku samu zikirori ku riƙa da bakin ku. in ba ka da zikiri boka ko ba ka so ne yana iya kamo ka don akwai haɗin da ya kai ma sai ya kama ka sai ka ka shi to kaga sai ka zama mai yawan zikiri in sahiya ta waye ka yi sallah ka karanta la ilaha illallah da wula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd yahuyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau goma annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a cikin wannan hadisi a ƙarshen wannan hadisi sahihi Allah zai aiko maka mala'iku masu gadi wa'anda kowannen su ya hidda takobi ne don haɗa da shaidan iya tsawo na biyu in za ka hito da gidanka ka ce bismillahi tawakkaltu ala allahi la haula wala quwwata illa billahi to nan duk shedanin da ya taho akwai shedan kusa gare ka wanda an ka wakilta ga kowa sai ya ce kafa taho ya karanta abin da ba ku yi mai Allah ya ishe shi to irin waɗanda duk a karanta sannan a daidai bayan kayan sallah ka karanta ayatul kursi kawa guda ka karanta qul huwallahu kawa uku qul a'udhu birabbil falaq kawa uku birabbin nas kawa uku ka waɗanda abubuwa in Allah ya yarda Allah zai kare ka daga shirin sihiri da masu shi kariya ta Allah ce annabi ya faɗi wannan sai ka yi abinda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam amma kuma dogaro ga Allah aka dogaro shi kai maka maganin waɗannan abubuwa Allah ya kare mu daga sharrin bokaye da masu sihiri su bokaye yu'allimuna an-nasa sihira malaman yahudu suna koya wa mutane sihiri aljumlatu halifi ya alimuna nasu sira min dalili kafara ai yansibunahu aidan ila malakaini bi babila kuma suna jingina sihirin nan ga mala'ika biyu a can babila wasan muhu ba sun ka rana ma mala'ikun suna mala'ikun da ba san su ba sun kai musu suna guda haruta guda maruta fa da Allah Allah ya kareta su ya kauli ce ai wa ma unzila alal malakaini wa ma lin nafai wato ai ba a ma saukar da mala'ika biyu ba malakaini da fata lami wa qura shuzuzan da kasai malakai ne, wato ba a saukar da sarakuna guda biyu ba ina ne da babila da an babila babila baladun fi sawadil iraki wani abin nan a gari ne shi babila gari ne da ɗaɗɗen gari a can ƙasar iraki da ɗaɗɗen gari ne ya shahara ƙwarai shi babila to sai suna cewa ai mala'ikun can aka saukar da su ko sarakunan can suke abin nan babila a haruta da maruta ba abin na haruta badala a ɗafa abin nan bayanin lil malakai ne wato shi malakai ne wato abin na badalinsu haruta wa maruta ƙultu nitti ƙistatu haruta wa maruta ƙista haruta da maruta waje alaha hujjatan da sanya ta ta zama hujja alata alimu sihiri ga koyon sihiri wa amal bihi da aiki da shi khilaful Akali ta saba ma hankali wa shar'i ta saba ma shari'a wal waqi'u ta saba ma abinda an kai wa kadhalika ma nasiba li nabiyillahi sulaiman haka na abinda aka jingina wa annabi Allah sulaimana alaihi salam min zalika na wannan cewa yayi sihiri shi ma fa innaha min al-qisasil haddama wannan yana cikin isoshi mai rusawa lil aqidatil islamiyya ga aqidar musulunci wada'aha al-yahud wada'atha al-yahud yahuda allati wada'atha al-yahud wadda yahudawa ta sanya yahudawa suna so wa za su sarusa akida musulunci sai sun ka kawo wannan kissa suka ce wai Sulaiman addaita wa innahum zakaru innal mala'ika alaihi assalam su sun ce wai su mala'ikun da Allah ya ce la ya asuna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yumarun sai suka ce ai su wa'annan mala'ikun innal mala'ika mara aw ma yas'alu min dunubi bani adama lokacin da suka ga dunuban ɗan adam suna hawa sama kwarai ayya ruha sai suka aibanta ɗiyan adam wara'u annahu la yastahiquna al-khilafata bil sai suka ga ganin su bai cancanta ba ba su cancanta ba su ɗiyan adam su zama halifa cikin ƙasa fa amarahumullahu an yakhtaru malakai ne sai Allah ya umarci mala'iku su tai su yi taro su hidda mutum biyu cikinsu, mala'ika biyu cikinsu, su lil khilafati a kawo su ƙasa a ɗauke ɗayan Adamu. wai in ji yahudu fa khataru haruta wa maruta sai sun karrabi haruta da maruta Farakka Allahu fihi ma ma rakkaba fil sai Allah ya sanya musu abin da ya sanya wa mutum mina shahawata na shawa. wa gaire ha da wani ta mina kuwa na ƙaihi fa aha bada huma ila addi ya sauko da mala'ikun ƙasa liya ya bainan nasi hara. don da rana su yi shari'a tsakanin mutane wa yarja ila sama'i masa'an da marece kuma su koma zuwa sama wato za su sauko ƙasa su yi aiki da marece su koma gida su kwana can sama wai wa kannuhi ya an shirki an ce kasu shirka wal qatali kasu kisan kai da gairar haƙƙi ba tare da haƙƙi ba wa shirbul khamr kasu shagiya wa na kasu zina su mana ikon ga la ya asuna Allah ma amarahu fa kana ya qadiyani bainan nasi sun zama suna hukunci tsakanin mutane na haran da rana wai za amsa ya dakara Allah ismallahi al'adam in sun kai marici sai su kiri suna Allah babba fasa ida ila sama sai su hau sama su tai can su kwana da sahi su dawo wajen aiki wato kun ga mala'iku na da gida can sama suna da ofis ƙasa ku je wannan shiri da an kawo mala'iku fakatasa abin na fakata sama, ilaihi ma za ta za ta yawmin imra'atun wata rana sai wata mace ta kawo musu abin nan ta kawo musu ƙara min na nasi tana cikin mutum da ta yi kowa kyau ma zahara ana ce mata zahara fa'addar huma alqadiya matsalar matar nan zahara sai ta kai su ilar bi kulle ma nuhiya anhu har sun ka aikata duk abubuwan da an kane su gare su sun kai shirka matar tasta su shirka tasta su kashe juna tasta su shan giya su zina da ita su alladina la asuna ma amara la asuna Allah ma amarahu suna an ka jingina ma wadanda abubuwa yahuda ba su jin yi ma kowa ƙarya shi yasa ku ganin kowace ƙasa sun ka so su yi wada ta za su samu ƙaryar da sun ka gaga mata za su so su yi wada ta kowa suna wa ƙarya su illa dai can su da su da suka tsoron juna kowa ya san kowa kuma kowa ya shirya ma wani to mala'iku Allah na an kawo da ƙaryar to shikenan abin na da sun ka aikata da abin da an ka hane su wa allamaha al-ism al-azam sai matar ta ce kuma su koya mata sunan nan da suka hawa sama da shi sai sun ka koya mata bada abdihi sai ta yi addu'a da shi wata idan ila sama'i ta koma sama sai ta haye sama tabbasu ƙasa wa masaha Allah sai Allah ya shahi ta kaukaban ta zama tauraruwa ita ce tauraruwa da kuka yi ana sha ga tsahara nan wai abin nan mace kawo wata ta koma ta sama abin nan shi ke nan alima ma hallabi ma suka san abin da ya sauka yin su daɗa sun ja baka su ji daɗi su allazi na sunan lahama a marfafa wa ƙasa da idrisa sai sun ka tashi sun ka wajen annabi idrisu don zamani ne na suka roƙe shi a shafa'a ya taimaka musu ya ba Allah Fafa Ala sai ya yi fahayyara huma Allahu min azabin duniya wa azabin akhira sai Allah ya ce su zaɓi azaba guda ko ta duniya ko ta lahira fakatara al'awwala suka zaɓi ta harko wato ta duniya linkida'i amma kalilin saboda nan kaɗan kun san duniyar ma ƙarewa ta kai azabata za ta kare wa huma ni bi babila ila yawmil qiyama yanzu malaikun suna can babila ana musu azaba har ranar kiyama wa huma allazani allamahuma Allahu tayra wai wa'annan malaikun suna Allah ya koya masu fitnatan linnas dan hitina ga mutane wa yu'allimanihim a tsira su koya mutane sihiri ba da inzari ba sun yi musu gargadi قال Imamul الجمل فهذا مما لا ma عليه wannan ƙarya tana cikin wanda ba a komawa gari ta ba a dogara da ita. Lima madaruhu riwayatul lahudi don makomarta riwaya yahudawa shi ma amma fi min makhalafatil adillatil aqal wal naqal duk da sun saba ma dalilai na abin nan ruwaya da na hankali kuma qultu wat tarihu yukadibu tarihi ya ta wannan kissar da kauna Idris kabla tufani da annabi Idris kamar a tufani aka aiko shi wa babila ba'da wani zamanin babila bayan an yi tufani an shahi duniya daga baya an kai babila don haka sanda Idris ya zana ko babila babu to kaga an kai an ka ya hakuri ne an ka sai an gaba da hakuri to ƙarirai na wayanda ba su da asali ba za mu kai wannan kissa ba lokacin mu ya tafi ka taimaka mana Allah ka gafarta mana ka kare mu daga sharrin yahudu wa nasara ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ka zaunar da mu lahiya mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم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 Allah mana roƙonka billahi al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ka taimaka mana ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka taimaka mana ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da ilimi ka ƙara mana ibada kada ikhlasi Allah ka ƙara mana ibada kada ikhlasi Allah ka tosaya mana ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyan Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyan Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka gafarta ma uwayenmu da uwayensu da kakanninsu ka gafarta matayen matayenmu da uwayensu da kakanninsu ka shirya mana ɗiya da zuriya ka gafarta musu ka kama mana tarbiyyarsu ka hada mana su ga hanyarka Allah da albarka sunayenka ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga sharorin masharanta ka kare mu daga cutan macuta ka kare mu daga makircin makirai ka kare mu daga manahicin munafukai Najeriya ko Allah roƙonka maka ya Allah ka zaunar da ita lahiya mu 'yan Najeriya ba mu da wata ƙasa in ba Najeriya ba saboda darajar sunayenka Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya tana wadda mun ka jiya da wadda ba mu jiya ba duka Allah ka yi mana maganinta ka zaunar da hanyoyin mu lahiya ka amintar da hanyoyin ka amintar da ƙauyukan mu da biranen mu ka gafarta mana ka ba mu aljanna firdausi ala ka kare mu daga azabobin wutarka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi sallam